Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da kuma dalol FM duka a jamhuriyar Nijar. Za a kuma iya kama ma VOA Africa zango na 200.5. Kuna kuma iya sauraron mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum Grace Alheri Abdu ce da kuma Ladan Ibrahim a yau daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau ranar Juma'a da ta kasance ranar yaƙi da bauta ta duniya. Za ku ji abin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da ƙarfi a kai bana. Za mu kuma zaga waɗansu jihohin arewacin Najeriya inda shirin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ƙaddamar jiya na samar da ayyukan yi ke fama da cikas. wannan tsari da aka fito da shi a gwamnatin tarayya wannan tsari ba mu karbe shi ba mu yadda ba ba ma tare da wannan tsari domin matakin da aka dauka mun gani ana nema a sha mu basalla ina tabbatar maka duk sunan da suka fito waɗannan mutane ba mazauna wannan ana hukuma bane yasa ga cewa ranmu ya ɓaci ba mu yi daɗi ba misali kamata a ce kowace karbar kuma ga iya adadin abin da aka bata kaga wani ba zai shiga cikin wani balle wani ya ci haƙƙin wani Mahmud Lalo zai shigo da shirin duniya Amurka wanda a yau ya taɓo batutuwa da dama da suka hada da wata wutar daji da ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar imel amma kafin waɗannan duka ga halin da duniya ta wuni. Masu are Assalamu alaikum. hukumar zaben kasar gambia ta ce shugaba yaya jami zai amince da shan kaye a zaben shugaban kasa idan hakan ta faru shugaban hukumar zaben ce aliyu momar nijar shine shaidawa manema labarai haka a banjul babban birnin kasar ya ce ba tantama yaya jami zai amince da shan kaye muddin hakan ta faru bayan ya kwa shekaru masu yawa yana jan mulkin kasar sai dai ba wani cikakken tabbacin wannan kalamai na shugaban hukumar zaɓe sakamakon zaben da aka fara fitarwa ya nuna cewa shugaba ya jami na biyar da mai kalubalantarsa adamu baro wanda yake wa jami'un adawa bakwai takara shi dai shugaba ya jami dan shekaru 51 da haihuwa ya hau kan karagar mulkin kasar ce tun a shekarar 1994 salin da ya kifar da gwamnati mai ci na wannan lokaci shugaban ya ce zai yi wa 'yan kasar jawabi wani lokaci a yau kusan 'yan kasan 880 ne suke da 'yancin jefa kuri'a a zaben na jiya wanda aka yi cikin tsatsauran tsaro da kulle duk wata hanyar sadarwa ciki ko har hanyar sadarwar nan ta sada zumunta wadda ake kira turanci social media sai dai shugaban ya ce kar wani ya sake ce zai yi zanga-zanga sakamakon wannan zaɓe. Shugaban ƙasar Indonesiya Joko Widodo ya yi ziyarar bazata a wurin taron zanga-zangar da aka yi yau a babban birnin ƙasar inda mutane sama da dubu ɗari biyu suka taru a dandalin da ke babban birnin ƙasar suna neman sai an tsare gwamnan jihar Jakarta. Shugaban ya bi sahun wannan cincirin da mutanen ne domin gudanar da wannan kiran kana ya buƙaci masu zanga-zanga su tabbatar sun bar wurin zanga-zanga cikin lumana. sai dai kafin a fara zanga-zanga sai da 'yan sanda suka kama mutane goma mai magana da yawun rundunar 'yan sandan kasar boy rafil amar ya ce da farko masu zanga-zanga sun so ne su yi amfani da wannan damar domin ture halattacciyar gwamnatin kasar ya ce waɗanda ake tsare da su sun so ne su kwace ginin majalisar dokokin kasar don haka ya ce ɗaya daga cikin abin da ake tuhumar waɗanda aka kame ya haɗa da cin amanar ƙasa. mahukunta suka ce an girke jami'an tsaro sama da dubu ishirin domin ganin cewa masu zanga-zanga kan basuki ta jaha furman bai rikide ya koma na tashin hankali ba kwatankwacin wanda suka yi masa a cikin watan da ya gabata shi dai basuki wanda krista ne yana neman ne a sake zabensa a matsayin gwamnan jihar ta jakata a cikin watan fabrairu amma kuma an taɓa gurfanar da shi akan kalaman ɓatanci ga addini labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc shugabannin rababbiyan kasar nan ta cyprus sun amince da su sake hawa teburin sulhu bayan rushewar tattaunawar da suka fara sati biyu da suka gabata ba tare da cimma nasara ba majalisar ɗinkin duniya ce ta baya wannan sabon yunkurin yau juma'a shugaban bangaren girka cyprus nikos an anastasede da shugaban girka na bangaren turkiya mustapha akinci su amince su sake ganawa a geneva har na tsawon kwanaki hudu a cikin watan gobe idan mai kowa mai komai ya kai mu za su kuma gana ne domin su sake tattaunawa tare da cimma matsaya domin samar da ci gaba mai ma'ana cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ana fata tattaunawan za a yi a ranar tara ga watan janairu zai samar da yarjejeniyar yadda za a raba iko na kowane yanki zai iya mallaka a ƙarƙashin tsarin ƙasa mai bin tafarkin gwamnatin tarayya majalisar ɗinkin duniya ta ce shugabannin sun amince cewa za su sake tattaunawa domin ganin an samu maslaha wannan nema ya sa suka umarci masu shiga tsakaninsu da su ci gaba tattaunawa su ma domin samun matsaya akan wasu batutuwa da ba a samu matsaya ba a kansu haka kuma shugabannin za su gana tun kafin su sadu a taron su na Geneva domin duba wasu batutuwa da ba a cima matsaya ba a kansu wannan sanarwar da ta fito ne bayan da shugabannin biyu so gana har na tsawon sa'o'i hudu a wajen liyafar cin abinci da jaka da majalisar ɗinkin duniya espen bat edi ya shirya a cikin yankin da ke karkashin kulawar majalisar ɗinkin duniya wanda ya raba cyprus ɗin gida biyu zababben shugaban ƙasa amurka donald trump ya zaɓi janar james mattis mai ritaya a matsayin sakataren tsaro to amma sai an canza dokar ƙasar kafin a iya karɓan wannan mukamin trump ya bayyana wannan zaɓin ne jim kaɗan bayan da ya bayyana wato ya bayyana gaban taron jama'a bayan zaɓe a cincinnati a jihar ohio a jihar alhamis da daddare a lokacin da ya bayyana a sarari cewa ga wanda ya zaɓa domin ya rike wannan mukamin bayan wasu rahotanni da suka fito daga kafofin yada labarai waɗanda suka ba da tabbacin hakan matis ɗan shekaru 66 da kuma ake wa lakabi da mahaukacin kare saboda yawan kalamansa na son yaƙi tsohon kwamandan sojan ruwa ne wanda ya jagoranci yaƙin da aka yi tsakanin afghanistan da iran ya jagoranci bataliyan sojojin ruwa lokacin yakin golf lokacin da aka mamaye ƙasar Iraki a shekara ta 2003 sai a cikin shekara ta 2010 aka naɗa shi ya zama babban kwamandan sojojin ruwa na Amurka mai kula da rundunar tsakiya. Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla bari mu bude taskar rahotanninmu a Najeriya inda wato inda kwana guda bayan kaddamar da shirin gwamnatin tarayya na samar da ayyukan da aka ba lakabi n power ya fara gamuwa da cikas jihar kano na ɗaya daga cikin jihohin arewacin ƙasar da ke korafin dangane da ma'aikatan da aka ɗauka ƙarƙashin shirin wakilinmu na jihar mahmud ibrahim kwari na ɗauke da ci gaban rahoton daga cikin rukunin farko na jimlar matasa dubu ɗari biyu da za su ci gajiyar shirin bada aiki na empower dubu biyar da ɗari tara da ɗoriya ne suka fito daga jihar kano sunana abdullahi mai kana zara wannan tsari da aka fito da shi a gwamnatin tarayya wannan tsari ba mu karbe shi ba mu yadda ba ba ma tare da wannan tsari domin matakin da aka dauka mun gani ana nema a shamu basalla domin me Kano muna da sama da mutum miliyan goma sha biyar kuma a siyasance mu muka ba da a fiye da kowace jiha a Najeriya in kuma matakin karatu ne zuwa kowane mataki in ka ce a fito a Kano baka da gurin sa mutane kuma wakilanmu da suke wakiltar mu ku koma ku gaya wa Buhari shugaban kasa wannan tsari a kwance rigiza a sake shiri a dawo da bako sunana Abdulrahman amma an fi sani na ne da cali kasuwar turawa mu kano idan aka zo ta fannin siyasa mu ne muka ba da ƙuri'a sama da kowa a ƙasar nan sannan idan aka zo maganar ilimi kowa ya san mu a jihar kano ba mu da irin matakin da ba mu da shi matakin ilimi ga mu da wakilai wanda muke ganin mun tura a ce suna zaune wannan abin zai faru to ku sani al'umma fa suna kallon wasu daga cikin dubban matasan kano kenan suke korafi game da wannan batu na daukar aiki na empower yanzu haka dai 'yan majalisar dokoki ta jihar kano sun ce ba za ta sabu ba wai bindiga a ruwa honorable garba ya ugwarmai shi ke wakiltar kananan hukumomin tsanyawa da kunci a zauren majalisar misali kamar gari na gwarmai ta ya san da in ya muri a cikin garin gwarmai na zaune na yin sana'a na ga sunansa ya fito ba zan yi mamaki ba sannan kuma da ina da wani berabe a ƙauyen da ke kaba san kasar tsanyawa na ga ya fito ba zan yi mamaki ba saboda haka ina tabbatar maka duk sunan da suka fito waɗannan mutane ba mazauna wannan ana hukumar bane yasa ga cewa ranmu ya ɓaci ba mu yi daɗi ba misali kamata a ce kowace karbar kuma ga iya aidin abin da aka bata kaga wani ba zai shiga cikin wani maballe balle wani ya ce haƙƙin wani ni da kai na ɗauki nauyin tallafawa yara sun kai guda hamsin domin a tabbatar cewa an je a masa da a wannan tsarin amma da suna suka fito duka wannan ƙaramar hukumar da suka fito ba su fi mutum guda biyar ba sau da haka a nan majalisa za mu tankari mai girma gwamna za mu taɓo har sama domin a tabbatar cewa an yi abin basa ka'ida don mai haƙƙi an ba su haƙƙin sunayen da suka fito wanda mun tabbatar ba mazauna wannan yanki ba ne to muke so a canja da a me sunayen wanda suke wannan yankin da zama honorable garba ugwarmai kenan wakili a majalisar dokoki ta jihar kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya To nan gaba a shirye-shiryen namu za ku ji kalubale da ke tattare da wannan shirin a sauran jihohin arewacin Najeriya. Yau take ranar yaƙi da bauta ta duniya ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin jan hankali kan abin da ya shafi bautar da bil'adama da ya haɗa da auren dole, tilasta ƙananan yara aikatau da kuma cusa su aikin soja, sai kuma bautar da al'umma a fuskar jima'i. Wakilin Musulmin mani Barma ya yi nazarin wannan batu a jamhuriyar Nijar ga kuma rahoton da ya haɗa mana. ɗabi'ar bautar da ɗan adam cikin salo irin na gargajiya wata matsala ce da ta samu gindin zama shekaru aru-aru a jamhuriyar Nijar saboda wasu dalilan da ake dangantawa da al'adu ko na addini lamarin da ya sa ƙungiyoyin fafutuka suka dage don tayar da hukumomi daga barci sai dai har yanzu ana fuskantar turjiya alhaji mustapha kadi shine shugaban ƙungiyar rdm tanal her mai yaƙi da bauta nan dai afirka tamu mai harshen faransanci niger ita ce ta harko wadda ta ɗauki doka a fuskar bauta ta gargajiya yannan idan aka ɗauka duniya gaba ɗaya niger ita ce ƙasa ta harko wadda ta ɗauki doka ta shekara 2014 wadda an ka ce a daina bautar zamani kwata-kwata a jamhuriyar niger da sauran ƙasashe amma kunga ga dokokin ba su hana ba ana bautar da mutane. Talauci da jahilcin da ake fama da shi a galibin yankunan kasar Nijar na daga cikin wasu dalilan da ke mafarin bunƙasar sabon salon bautar da masana suka kira bautar zamani. In ji Hajiya Halima Sarmai Kusa a ƙungiyar yaƙi da masu gallazawa mata da yara ƙanana. Na je jiha a gada na gani 'yan yara ƙanana masu shekara goma goma sha ɗaya sha biyu da ya kamata a ce suna makaranta wa'insu suna koleji wa'insu suna firamare maza da mata ga sunan yara suna bara a kowanne in ka ce ka ba su tuhe su ce an ce kuɗi in kawo kuɗi wane ne uwata ta ce in kawo kuɗi mi za ku yi da kuɗi a libi za mu na ce in kuka tara kuɗi kuma ba kuɗi kuka zo nema ba in kuka tara kuɗi ina zuwa na ku ina zuwa wani libi ai sai a koma gida a a gaba muka yi saboda sai mun tara kuɗi da yawa to a can libin ma haka ake sa su kuma in ya ta kai shekara goma sha hudu sha biyar kenan ta fara ma shiga zuciyar abin ga sai a sa ta wata mugu hanya ko a nan cikin yamai akwai uwar da ce wallahi uniform fami kin mu ana yi diyarta ta nemo mata turmi da kuɗin dimki kuma diyar bata aiki kenan mi ta ce an mi zaki dai sai kin nemo kuma an abinci haka na nemo ka gani wannan abun ya kamata a hukunci mai tsanani a kan shi gwamnatin Nijar ta kafa dokar haramta bauta tun a shekarar 2003 amma kuma matsalar ta zama tamkar ana magani kai yana ƙaba dalili kenan da kungiyoyin ƙasa da ƙasa masu rajin kare hakkin ɗan adam suka shawarci gwamnatin ta canza salo kamar yadda almansur muhammad na kungiyar timidiriya ke cewa wabin da ka ce ma nan wahayukin nan aka ce ma tsakanin mu na nan ga da najeriya sai gan mutane bancin mata hudu sai su kara biyar ko shida kuma matan nan su kara nan su ya kamata su ma wadancan aiki hukumin sarar da zuwa lom commissioner of human rights da ta zo ta yi bincike ta ba Nijar shawara shawara ta ce ya kamata a ce wasu dokoki wanda za kamata a yi yaki da harka bauta cikin ƙasa a sake su a dibe su domin fitar da bayu daga halin talaucin da ke ƙara jefa su cikin halin kunci ƙungiyoyi sun ɗauki matakan samar musu da ayyukan yi muna sayan gonaki muna ba bayu kawa don su kama kansu muna sayan shanu muna ba kawa bayu don su riƙi kansu muna sayan awaki muna basu don su riƙi kansu sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to bari mu nufi jihar adamawan najeriya inda sufeta janar na 'yan sanda ya kaddamar da wani rukunin gidajen matsugunan kananan jami'an 'yan sandan wakilinmu sanusi adamu na dauke da karin bayani kaddamar da gidaje 64 masu dakunan kwana biyu domin ba da surance ga kananan jami'an 'yan sanda daga matakin kurtu zuwa sifeto kan naira miliyan biyar da ake sa ran za su biya cikin shekaru 30 na daga cikin alkawarar da sifeto janar na 'yan sanda mr solomon arasi ya ɗauka lokacin da ya ɗauki rantsuwar kama aiki a shekara ta 2015 ga abin da wasu daga cikin waɗanda suka ci gajiyar shirin ke faɗi jim kaɗan bayan an mallakar musu da mabuɗan gidajen lokacin da aka fara yi wannan gida akwai gunaguni akan cewa ba zai haifar da da abu mai kyau ba amma yau ya zama tarihi a zahiri abin da na gani wanda suka gabace mu suka yi ritaya gaskiya abin kaito waɗansu za su yi ritaya ba su da mahalli waɗansu ma za su zauna a gidan bariki ba gida a bariki ba gida a gida to amma da wannan yanayi mun yi sa'a kwarai domin mun zo mu samu za mu mallaki gida na kanmu wayansu yawancin su sun yi ritaya ba su samu gida ba amma yau a ce gashi nan wannan shekarun da nake da shi gashi yau Allah ya sa muka kasance mun samu gida sai mu ce ma Allah mun gode kwamishinan yan sanda na jihar Adamawa Malam Muhammad Gazali wanda ya wakilci Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya ya faɗa a hirar da ne da shi cewa an tsara shirin ne domin ranta wa ƙananan jami'an 'yan sanda gidaje domin rage matsalar da suke fama da shi musamman ma lokacin da suka yi ritaya. Ai shi Inspector General of Police ya yi mana kokari ga wannan gine-ginen da aka yi an we hope quite cewa wai zai rage ma 'yan sanda hushi da ake yi a gari da ake yi da su da insurgency da ake da shi will benefit everybody insha Allah. Daga cikin wannan adadi na gidajen an ware kashi saba'in wa jami'an 'yan sanda saura ragowar kashi talatin kuwa ga farar hula wanda shugaban kwamitin kyautata hulɗa tsakanin 'yan sanda da farar hula na jihar Adama Alhaji Abubakar Sahabu Magaji ya bayyana da cewa ya ƙara jaddada lakabin nan na dan sanda abokin kowa. Tsarin yana da kyau ainun kuma abin da ya fi burgewa ciki an ce 30% na civilian ne wato mutane da farar hula za su zauna tare da 'yan sanda kaga wannan ma zai ƙara ƙara dangon zumunci tsakanin ainihin mutanen gari da ɗan sanda za a daina keman juna. Malam Baba Muhammad jami'in bankin samar da gidaje na tarayya da ke jihar Adama ya yi mini bayanin tsarin samarwa masu karamin karfi gidajen. Idan shi ma'aikaci ne na gwamnati ana cire 2.5% a cikin kuɗin basic salary nasa ana remitin a Federal Mortgage Bank. To a doka din kuma idan aka kai kuɗi na wata shida ko da naira naira ne komin kanadinsa komin yawansa 2.5% ɗin na mutum zai iya zuwa ya nemi loan. Shugaban ma'aikata na jihar Adama barista Musa Kaibo wanda ya wakilci gwamna Muhammadu Umaru Jibril Labindo a wurin kaddamar da gidaje na kananan jami'an 'yan sanda da ke Sangere kan hanyar Numan zuwa Yola fadar jihar Adamawar. Ya ba da tabbacin gwamnati za ta samar da muhalli a kananan hukumomi 21 domin gida irin waɗannan gidajen. yaushe suna neman fili za a basu yau ko gobe aka zo aka ce wani agency ko police suna so su yi wayannan abubuwa ko a local government za a basu fili su Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola jihar Adama Najeriya ga ta yan sanda karfe taska rahotannin namu a kasar Ghana inda ake shirin zaben shugaban kasa. Abokin aikinmu na sashen Turanci Peter Kloti ya hira da shugaban al'ummar Zango Baba Isa kan abin da ya shafi zaman lafiya da kiyaye doka da oda a lokacin wannan zaɓe. Farko da ce a zangonninmu da muke da su Ghana nan sai mu ci alhamdulillah irin ra'ayi da ake shi game da mu. cewa mu yan zango mu yan tashin hankali ne mu yan fitina ne mu yan mine ne kusan ce kamar wanga shekara har zuwa yau yau kamar sauna kwana hudu ko biyar a elections zan ce alhamdulillah ba mu samu ganin irin wannan tashi hankali domin 'yan zango da kan sun siyasa sun fara ganin siyasa sun sai da siyasa yake sun kama ba alheri ba ne saboda siyasa ka jima wani ciwo ko ka kashe wani ko kai da kanka a jima ciwo saboda siyasa sai ce alhamdulillah ya kamar yadda aka nuna cewa eh, kusa da unguwa da ake kira nima police station wurin ne wato flag bearer npp yake shine shugaban npp na na wai gidan shi an yi jefe-jefe to still police na bincike binciken nan zai kawo na mu sani yaran mu suka yi ko suwa suka yi domin lokaci da yawa tun da yake ana da wannan negative abin ga fasashin kanmu ko me aka yi ko me kyau ne mu za a ɗora mu wannan laifi kuma kusance idan ka zo nima da mamobi da wuta ka ga siyasa da aka yi kan kwanciyar hankali domin a kan iduna na gani ɗan siyasa kaza ya zo ya wuce ɗan siyasa ya wuce ba tashi hankali an zauna an yarjejeniya daga 'yan sanda sun ce wangara na ku ku fito ku yi kaza wangara na ku kuma su mutane na bin doka shugaban al'ummar zango na kasar ghana baba isa hirarsu da abokin aikinmu na sashen turanci peter cloti za ku ci gaba da jin wannan hira a shirinmu na gaba to har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yanzu agogo a nan washington na cewa karfe goma da minti goma na asuba ga shirinmu na gaba Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka wanda ni Mahmud Lalo zan gabatar. To a cikin shirin namu na wannan mako za mu dubi ne kan batutuwa da dama ciki har da wata mummunar wutar daji da ta tashi a can jihar Tennessee da ke kudancin Amurka. Inda zuwa ya lokacin hada wannan rahoto adadin mutanen da suka mutu kai goma sha ɗaya. Za kuma mu dubi kan yadda shugaba mai jiran gado Donald Trump ya gana da tsohon ɗan takarar jam'iyyar su Mitt Romney. a wani mataki na nada wanda zai rike mukamin sakataren harkokin wajen amurka za ku jima wasu batutuwa amma da farko bar mu fara da batun wutar dajin da ta tashi a jihar tennessee ita dai wannan wutar daji ta taso ne daga yankin gatlinburg a jihar ta tennessee mai dauke da tsaunuka tsaunukan da ake kira great smoky mountains ta kuma yi saurin bazuwa zuwa wasu sassan yankin wutar ta yi ta ruruwa ne sanadiyar yanayi na iska da aka ta fuskanta ko da yake an yi ruwan sama ranar larabar da ta gabata amma a cewar hukumomi hakan bai sauya komai ba akalla mutane sama da dubu biyu wutar ta tilasta wa ficewa daga gidajensu kana wasu dubu goma sha biyu na zaune babu wutar lantarki a cewar wani jami'i yankin na gatlinburg We had over 2,000 people checked into our Red Cross. Sama da mutane dubu biyu ne suke zaune a sansanin da hukumar bada agajin gaggawa ta Red Cross ta kafa. Uh, Wurin zai ci gaba da zama a buɗe domin ci gaba da bada magunguna da abinci da abin da ba a rasa ba. Ya kuma ƙara da cewa akwai waɗanda suka jikata baya ga waɗanda suka mutu. At this can report that during this firestorm event, a daidai uh, wannan lokaci mun kai mutane a akalla goma sha biyu zuwa asibitin yankin Gatlinburg. waɗanda raunukan da suka ji ba za su saka rayuwarsu cikin haɗari. kamar dai yadda hukumomin wannan yanki na gatlinburg suka bayyana rabon da a ga mummunar wutar daji irin wannan tun shekaru kusan 100 da suka gabata gidaje da dama ne dai suka salwanta a ciki har na magajin garin to shin ina kwana ne dangane da gwamnatin donald trump mai jiran gado mun tattaunawa mai ma'ana kan batutuwan da suka shafi duniya wannan tattaunawa da muka yi da shi ta kasance mai haske kuma mai daɗi kuma na ji daɗinsu sosai kuma dukkanin abubuwan suna ƙara min ƙwarin gwiwar cewa trump shine mutumin da zai gina mana makoma mai kyau tsohon gwamnan jihar massachusetts kuma tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa mitch romney kenan yake ganawa da manema labarai jim kaɗan bayan wata liyafa da yi da donald trump wannan dai shine zama na biyu da manyan 'yan siyasan suka yi shi dai Mitt Romney ya kasance mutum da ake takaddama a kansa dangane da mukamin sakataren harkokin wajen Amurka da ake so a bashi lamarin da ya haifar da rarrabuwar kawuna tsakanin gwamnatin ta Trump mai jiran gado wasu dai na cewa bai kamata a baiwa Romney mukami ba lura da cewa ya cicciki Trump a lokacin yakin neman zaɓe inda ya kira shi da sunan ɗan damfara inda har tsohuwar shugaban yakin neman zaɓen Trump kellen Conway ta furta wasu kalamai akan Romney da rahotanni suka nuna cewa shi Trump ɗin bai ji daɗi ba sai dai wasu na ganin shine ya fi dacewa da wannan mukami na sakataren harkokin wajen amurka idan aka yi la'akari da shekarunsa da iliminsa na siyasa baya ga romney akwai sauran waɗanda ake duba yiwuwar basu wannan mukami sun kuma hada da tsohon magajin garin new york rudy giuliani da sanata bob coker na jihar tennessee da kuma david petrus mai ritaya wasu masu lura da al'amura dai suna ganin karshen ta romney za a baiwa wannan mukami amma kamar yadda 'yan magana kan ce ba a sanin tuwo sai miya ta kare. to yayin da wasu ke ganin shugaba mai jiran gado donald trump ya fara sauya wasu alkawuran da ya dauka a lokacin yakin neman zaɓe a bangare guda wasu sun fara yaba mai saboda shawo kan kamfanin kariya mai hada na'urar sanya ɗaki ko kuma ac da ya yi na sauya shawarar da kamfanin ya dauka na komawa ƙasar mexico daga jihar indiana da ke nan amurka bayanai sun nuna cewa kalla guraben ayyuka kusan dubu ɗaya wannan yunkuri na trump ya ceto anthony sacramochi mamba ne a kwamitin shirya karɓar mulki a bangaren trump Idan ka ceto guraben ayyuka dubu ɗaya na kamfanin kariya ka kuma barsa sa Indiana, za a iya cewa an samu ƙari. Aƙalla dai ba za a ce an samu nakasa a kuɗaɗen haraji ba. Saboda haka dabara ita ce a yi amfani da tsarin karɓar haraji domin samar da matsakaitan guraben ayyuka a kuma samar da ƙarin kuɗaɗen shiga ga mutane masu matsakaicin ƙarfi. To ga abin da ɗaya daga cikin ma'aikatan wannan kamfani ke cewa. Yana da kwarewar da ya samu daga harkar kasuwancinsa, zama kawai yayi da 'yan kasuwa kamar sa suka cimma wata matsaya. Ya san abin da zai ce da abin da zai faɗa domin aiwatar da haka. A dai ranar 20 ga watan Janairu za a rantsar da gwamnatin Donald Trump wanda zai zama shine shugaban Amurka na 45. masu haro baki ɗaya abin da shirin namu na duniyar amurka na wannan karo ya ƙunsa kenan sai kuma wani mako idan allah ya kai mu yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri ni mahmud lalo nake cewa a hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to a gaida mahmud Ga kuma Nazir Ahmed Hausawa da kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga hannun Ummi Garba na Kwalo a Jaura da Usaina Umar Fu'aiba Gashuwa da Yana Garba Sabiola. Suka ce cece kucin da al'ummar Faransa ke yi akan kin tsayawa takarar shugabansu a zaɓe na gaba. Alama ce ta nuna sun ji daɗin sa da fatan shugabannin Afirka za su rinka gudanar da mulkin gaskiya da adalci domin talakawan da ake mulka su ƙara zaɓar su a nan gaba. Sai kuma sako na gaba da ce salam VOA Hausa tabbas amincewar rage haƙo man fetur da ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur ta yi. Ya yi daidai daga ƙarshe muke fatan Allah ya sa yin hakan ya kawo ƙarshen matsalar faduwar farashin ɗanyen mai a kasuwannin duniya amin. Sako daga Malam Rilwani Sa'idu Gairi a jihar Zamfara Najeriya. Sai kuma sako na gaba ya ce tabbas yunwa na neman yi wa al'umma lahani a Najeriya ya kamata shugabanni su sani haƙƙinsu ne su tabbatar da abinci ya wadata a cikin ƙasa ba farfaganda ba kawai. Daga Hafiz Balaraba Gusau. Sai kuma wannan sakon ya ce ba da umarnin sakin shugaban mabiya mazhabar Shi'a Ibrahim el da wata kotu a Najeriya ta yi abin a yaba ne matuka daga hadiza matar mai kayan miya oji kwatas gombe sai wannan sakon ya ce hakika shan kayan da shugaban gambe ya yi ya nuna irin nasarar dimokuraɗiyya a ƙasashenmu na afirka ta samu gindin zama daga hafiz balaraba gusau sai kuma sako daga arabiyu awal mai faci gidan madi a sokoto tarayyar najeriya ya ce hakika kaddamar da wani kamfe na yaƙi da cutar polio da faɗakar da jama'a masu ci gaba da nuna adawa da yi wa 'ya'yansu rigakafin kamuwa da cutar polio da hukumar lafiya matakin farko a bauchi ta yi wannan ya yi daidai fatan allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu sai kuma sakonmu na ƙarshe Sakon ya ce ina kira ga hukumar zaben kasar Ghana da ta yi koyi da takwararta ta tarayyar Najeriya wajen gudanar da nagartaccen zaben da duniya za ta ce Allah san barka. Daga Aliyu Usman Taka lafiya birnin Kebbi. To madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Ƙasar Iran ta yi barazanar mayar da martani bayan da Majalisar Dattijan Amurka ta bada umarnin ƙara tsawaita takunkuminta a kan ƙasar ta Iran. Domin ko duka 'yan majalisar daga jami'un ƙasar sun amince cewa wajibi ne a tabbatar an tilasta yarjejeniyar nan da aka cimma da ƙasar ta Iran. Hukumar zaben ƙasar Gambia ta ce shugaba Yaya Jami zai amince da shan kaye a zaben shugaban ƙasa idan hakan ta faru. Shugaban hukumar zaben Aliyu Monar Injai shine shaidawa manema labarai haka a Banjul babban birnin ƙasar. ya ce ba tantama yaya ya jami zai amince da shan kaye muddin hakan ta faru bayan ya kwa shekaru masu tsawon gaske yana mulkin kasar to a gaishe ka da takaitattun labarai muka kawo karshen shirin na wannan lokaci kafin mu sallama bari miƙa godiya ta musamman ga abokan aiki na a nan da kuma Najeriya da yan uwa da abokan arziki a ko ina da ba zan iya ambatawa ɗaya ɗaya ba saboda Allah kaɗai ya san yawan su da su ma suka nuna mana karamci da goyon baya tun daga jinya har bayan rasuwa da kuma jana'izar mahaifinmu rabiran Iliya Gata Malumfashi Allah ba da lada da saka wa kowa da alheri Allah kuma ƙara wa dangi duka jimirin rashin ya kuma kyautata namu ƙarshen. Yanzu a madadin ni da Ladan Ibrahim a yawa da kuma Julie Gresham da Sahida Hamdu da suka taimaka wajen hahaɗa shirin. za mu tara ina ina mu mai gefe domin ba masu gabatar da shirin yau da gobe hili malamai bismillah mu kuma sai mu ce da alheri